Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau uku ga watan zulhijjati hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tarbiyya a wannan masallaci jami'ar sayyidina mu'awiya tabni abi sufiyana radiyallahu anhuma littafanmu guda biyar ne farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan zai zo majalisunmu na 298 a cikin littafin kuma muna cikin sirar sahabi sayyiduna amr bin jamuhi radiyallahu anhu shine kuma sahabi na ashirin a jerin sahabbai da aka tsara ba da tarihinsu da darasta a cikin rayuwarsu a cikin wannan littafi mun ji musuluntarsa bayan mun ji sunansa da nasabarsa mun ji yadda ya musulunta ya musulunta ne ta hanyar bincike da ilimi bayan nan shi ne ma ya ce la'adhulanna jannata. هاكن دغ ثم نفركون يوشيني لأدخلن الجنة مجنع دا سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه يي يتي والله سيناشد الجنة لأدخلن الجنة والله سيناشد الجنة قال الواقدي الإمام الواقدي محمد بن عمر الواقدي شيخ السيرة ما لميني مثلا سيرا من زم الله صلى الله عليه وسلم أما من حديث كان إماما في السيرة وضعيفا في الحديث أبن da شافي حديثا من hukunce-hukunce malamai suna raunana shi amma abin da ya shafi sira to jagora ruwaito hatta limamu malik rahimahullah yakan ƙari da shi masa tambayoyi akan tsira an taba tambaya al'imamu malik rahimahullah wata tambaya game da sira sai ce sa'as'alul ulama ce zan tambayi malamai ban san amsar ba to kashe gari sai zo sai ya ce sa'altul ulama a waƙad akhbaruni bi kaza wa kaza na tambayi malamai ga abin da suka ce mun ga abin da suka ce mun malamai suka ce wanda ya tambaya shine alwaki ne wannan batun mun yi shi ina jin kwanakin baya wasu ɗaliban ilimi suka yi kuskure duk inda suka ga magana alwaki sai su raddanta kuskure ne wannan sosai a ilimi imami ne shi asira amma kuma mai rauni ne a hadisi kama imamu hafsu ne hafsu ibn sulaiman imamun fil qira'ati amma da'ifun fil hadis haka Allah yake falalarsa shine alwaqidi yake cewa lam yashhad badra alwaqidi bi hal am amr ibn al-jamuh radiyallahu anhu bi halarci yakin badar ba wanda aka yi a shekara ta uku ba da shi aka yi ba kana a abaja gurgu ne shi walamma kharaju yawma uhud mana'ahu banu da aka zo za a yakin uhudu a shekara ta uku sai yayin suka sake hana shi suka ce baba zauna a gida ba za ka ba suka ce wa qalu adaraka Allah suka ce Allah ya maka uzuri Allah ce laysa 'ala al-a'ma ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج saboda kai ba zai kaji ba suka sake neman su hana shi fa aka rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya shkuhu sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙara ƴaƴan shi cewa ƴaƴana suna son su hana ni fita wannan yakin da za a je na ofit wanda kuma bayan garin madina ne faƙala sai ce la alaikum allah tamna'uhu la'alla allah yarzuquhu shahadata mazan salama ya ce la alaikum allah tamna'uhu ya ce a'a ka hana shi la'alla allah yarzuquhu shahadata ana fatan watakila ma allah azurta shi da shahada Allah ya azurta shi da shahada a wannan yaki saboda haka amurbin jamhur ya fita da shi aka ji yakin uhudu wafi riwayatin a wata riwayar anna amurbin jamhur qala li banihi a wata riwaya aka ce ya ce wa 'ya'yansa mana'tumuni aljannata ma badri lokacin da aka yakin badar bara kun hana ni shiga aljanna <laughs> shi kun hana ni shiga aljanna bara da aka yakin badar wallahi da in baqitu la adkhulanna aljanna shi wallahi in dai ina da sauran rai kafin yakin nan to sai na halarci yakin nan kuma sai na shiga aljanna da izinin Allah falamma kana yawmu uhud a lokacin da yakin umudi ya zo din Ƙala amrun sai shi amru din ce lam yakul kulle hammun ghayruhu ba ni da wata manufa in ba shiga aljanna ba fa talabtuhu da haka ina neman shiga aljanna fa idza huwa fi ar sai gashi yana cikin ajin fanku waɗanda aka kashe su a bada a uhud ya samu shahada Allah ya azurta shi da wannan daraja maɗaukakiya sau da kamurin jamuh radiyallahu anhu an kashe shi a yakin uhud taki na biyu na darasinmu Allahumma la taruddani ya Allah ka mai da ni baya ya Allah kada ka mai da ni baya qalat imra'atuhu mata amr ibn al-jamuh tace ka'anni anzuru ilayhi qad akhadha daraqatahu shi yanzu da nake ba ku labarin nan ba yi da rai amma kamar gani ina kallon shi qad akhadha daraqatahu ya dauki garkuwarsa addaqa ita ce garkuwa garkuwa amma suna yin ta ne da fata da fata ake yin ta ai musan garkuwa yi junna amur ai wa huwa yatahayyu lil khuruj yau uhud tana ba da labari lokacin da amurbin jamuhu yake shirin fita yake shirin fita yakin uhudu ta ce kamar yanzu nan ina hangensa ina ganinsa lokacin da ya ɗauki garkuwarsa ta fata wa huwa ya ƙudu ina jinsa yana addu'a yana cewa Allahumma la ta ya Allah ka dawo da yin gida ya Allah in na tafi ka azurta ni da shahada فقتل هو وابنه وابنه خلاد سولك أنا زوا ياكم أهد سأك كشي شد شيد منش خلاد ابن عمرو بن الجموع سولك دشيد منش تتفق الشهادة كنجي وركب عمرو بن الجموح جمله عمرو بن الجموح يهوى قمنسا والسيف بيده ya takobinsa a hannunsa wa lisanuhu yalhaju bid-du'a'i yamunnu Allahu alai an Allahu alaihi bi shahadati ya takobinsa da hannu amma harshensa yana addu'a cewa Allah ya masa baiwa ta yin shahada wala yahuddahu kha'iban kada Allah ya dawo da shi hannu rabbana a dawo da shi gida bai ci nasara ba bai samu shahada ba so daga Allah ya karɓi wannan addu'ar ta ita mun sha bayani addu'a don samun shahada ba ta cin karo da hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na yin addu'a mutum ya mutu saboda ita shahada ai daraja kake roƙo ba wai mutuwar ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa zai iya yiwa ma ka shahada amma ba a wajen yaki zaka same ta ba kana kan gadon ka za ka mutu kuma Allah kai ka matsayin shahidai kaga ashe babu cin karo a tsakanin su amma mutum saboda ciwo ko talauci ko damuwa ta dame shi rayuwa ta masa kullum minti sama da ƙasa shi kenan sai rika addu'a yana cewa Allahumma amitni Allahumma amitni وما أدراك أنك إذا مت لا تستريه ko الآخرة ka mutu ba hutu a lahirar? wannan jinkirin da Allah yake maka wani alkhairi ne Allah yake nufin ka da shi domin ka ƙara gyara rayuwarka domin ka samu lahira mai kyau amma idan kai addu'a ka ce ya Allah kashe ni in huta wa ya sanar da kai za ka huta to shi yasa tamanni al-maut shay'un wa tamanni shahadati shay'un akhar fatan mutum ya mutu daban fatan kuma samun shahada daban qad shahadatu ala sirri mutum zai iya samun shahada yana kan gidan shi yana kan gidan shi yana bacci ko kuma yana kwanci sai Allah ya azurta shi da shahada بلغه الله منزلة الشهداء وإما معناه وإما تعالى فراشي kun ga shi ne wannan sullamun ila sama ga wani tsani zuwa sama sullam shi ne tsani abinda ake tattakawa domin a tafi zuwa sama sama ta kusa ko sama ta can as au aw as-samawatu as-sama'u can saman gaske kenan as-samawatu kuma duk abin da ya zama fauƙaka duk abin da ya zama ka to shine ake ce mashi as-samawatu ba as-samawatu ba ba da alif wannan jam'in as-sama'u kenan wannan as-samawa as-samawa sama ma ma ma ma kana fauƙaka walamma tara aljam'ani lokacin da ƙungiyoyi guda biyu tara'a suka zama suna fuskantar juna suna kallon juna jam'ul kuffar da jam'ul mu'mini taron masu imani da kuma taron kafirai ata amrubun aljamuhi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah sai abubuwan ibn jamuh ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya ma'aikin Allah ra'aita in qataltu fi sabilillahi hatta uqtala ya ma'aikin Allah ka bani labari ne kake gani idan nayi ta yaki akan hanyar Allah domin hanyar Allah ta daukaka har aka tashe ni a amshi bi rijliya hadihi a amshi bi rijli fil jannati Allah zai ba ni dama ya damun da kafata a aljanna ta dawo lafiya lau in yi tafiya da ita a cikin aljanna ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kaga ba a duniya yake neman a damu shi da kafa shi ta gyaru ba a aljanna wa kana rijluhu arja'a kafar dama an faɗa mana cewa guguwa ce guguwa ce balarabe yana bambanta tsakanin al'urju da al'urut idan balarabe ya ce muƙa'ad to shi ne gurgu zaunanne amma idan ya ce a'araj to shi ne wanda yake kashen gadawa ai shi yasa a hadisin arba'ullah fujizi fil adahi dabbobi guda hudu jinsunsu mutum ya zaɓe layya da su ba ta yi ba daga cikin manzon ne ya ce wala arja'ul bayyinu arajuha da gurguwa mai kashan gaɗawa wacce ta kasance da an kalle ta za a gane cewa gurguwa ce malaman fikihu da malaman hadisi da suka zo sharhin hadisin sai suka ce wa yatabayyanu urjuha bi anna akhawatiha tad'uha wara'a yadda ake gane gurmuntar shine yan uwanta za su gaba ita kuma tana baya ba za ta la tastati'u an tusayira akhawatiha fil mashi ba za ta iya tafiya da yan uwanta a tafiya ba ta tafi da su a seke saboda wannan kashin gadawar da to sai na amurin kafar ta ɗaya gurguwa ce saboda haka faƙala rasulullah sama na'am sai mazasar salma ya ce masa ƙwarai da gaske idan kai yaƙi aka kashe ka ranar lahira a aljanna Allah zai dawo da ƙafa ta zama lafiya lau ai aljanna ba aibi duk wanda yake da aibi to ba zai shiga aljanna da wannan aibin nasa ba a an gyara mutum yau فقتل يوم أحد هو وابنه وابن أخيه ومولى له sai ga shi a wannan yakin aka kashe shi da shi da ɗanɗan uwansa Ɗanɗan ɗan uwansa shine wa shine baban Jariru. abdullah abdullah ibn amr shine shine ɗan uwansa shine ɗan ɗan uwansa wa maulan lahu sannan da kuma wani bararren bawansa duk a yakin uhu da aka kashe su famarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sama yana zagayawa yana duba waɗanda aka kashe annabi sama yana cike da damuwa ta سيتي كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة Ke yanzun nan ma ina ganin ka. da kanan kana tafiya da kafar ka a cikin aljanna ba guguwa ba rasulun ba rasulullah sama bihi ma sai manzo ne ce a haɗa shi da shi da ɗan uwansa wato ɗan ɗan uwansa abdullahi ibn haram afwan da zina ce abdullahi bin amr abdullahi bin haram baban jabiru sai manzo sama ya haɗa su wa bi maulahuma da kuma wannan bararren bawan nasu faju'ilu fi qabrin wahid sai aka sanya su a kabari da kabari dai aka yi dama kuma an faɗa mana a hadisi mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yajma'u baina rajulaini fa aqtara fi qatl uhud a lokacin da aka yakin uhud aka nama mutum 70 aka kashe musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika sawa ana hada kabari dai sai a hada mutum biyu ko fiye da biyu a kabari daya amma baya sa wani a ciki hatta ya tsala ayyuhuma kana aktara akhzan lil qur'ani fa idza ushira lahu qaddamahu fil lahad manzon sama sai ya tambaya cewa fi hadda waye alaran ma a cikin su waye hadda shi tafi yawa to aka nuna masa wanda ya fi hadda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa shi a wadaka wadaka kabari lahadi ke sai sa sha ciki haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi to da baban jari wato abdullahi ibn haram da wannan babban nasa wato amrubin jamuh da kuma maulansu bararren bawansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a kabari da ai shine aka faɗa mana a kissar baban asirar baban jabir abdullahi ibn haram cewa jabiru sai ya je na son ya raba su ko mun ji wannan to shi ne ya je da ya buɗe shi sai ya gan shi kamar yanzu aka rufe shi kaga wala ta saban da lalina kutilu fi sabilillahi amwatan bal da inda rabbihim yawzun Wala azurta mu da shahada sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين